rahotanni da ke fitowa daga kan iyakokin najeriya da sauran kasashen makwabta irin su jamhuriyar benin na nuna cewa yanzu aka dai hukumomin najeriya sun rufe kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta matafiya da ke zirga-zirga tsakanin waɗannan kan iyakoki su ne suka tabbatar da haka ta sakonnin da suka dinga aikowa ta kafofin sada zumunta ce kuwa har da hotuna da kuma bidiyo ko da yake hukumomin najeriya sun musanta rufe kan iyakokin kamar da yadda wata sanarwa da hukumar kwastan a najeriya ta fitar ta hannun kakakinta mr joseph atta ta yi bayanin cewa hukumomin najeriya ba su rufe kan iyakokin ba suna gudanar da wani atisaye ne na jami'an tsaro da kan iyakokin na najeriya sai dai bayanai na zahiri da kuma wasu kafofin tsaro akan iyakokin na najeriya da jamhuriyar benin da ke same sun tabbatar min da cewa lalle wannan kan iyaka an rufe shi kuma za a shafe wata daya kafin a bude shi alhaji faisal ali Muhammad shine sarkin hausawan seme da ke kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin kuma ya min karin haske eh, so abin ya shafi matafiya musamman masu kokarin shigowa gari da masu fita 'yan kasuwa komai dai ya tsaya cak fatan mu dai ubangiji Allah sa wannan shine wasu alkhairi a gare mu da Najeriya baki da to babu wani dalili da hukumomi suka bayar na rufe bodan kenan a takaice dai kamar yadda na ma bayani cewa sako da ya zo mana sakon da ya zo dai an nuna cewa za a ana binciken wasu al'amari wanda ya shafi harkar smuggling na ganin abin da ya jawo rufe godon kenan mutane masu shigo da kaya sukan shigo da wasu munanan abubuwa da bai dace ba cikin kasa wannan kuma abu ne wanda duk shugaban da ya san da irin wannan ba zai yarda da shi ba to ina ga dalilin da yasa da suka rufe boda kenan tuni dai yan najeriya musamman ma dai masu rajin kare haƙƙin bil adama da yan kasuwa da masu shige da fice suka fara kuka tare da sukan wannan mataki na gwamnati sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil adama femi falana ya kira ga gwamnatin najeriya da hanzarta bude kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin da kuma sauran kan iyakokin da aka rufe domin kuwa rufe kan iyakan shiga haƙƙi ne na bil adama wanda kuma ke ci gaba da ƙara to koya rufe kan iyakokin zai fuskanci harka na tattalin arziki musamman ma dai tsakanin 'yan kasuwa na kasashen guda biyu da a kullum ke kaiwa da komowa musamman jamhuriyar benin da kuma najeriya dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari sani a zirga-zirga na kayayyaki da mutane yana taimaka ma tattalin arzikin kasashe a ƙasa da ƙasa da kuma a sauran mutane da kuma ƙasa a duniya baki ɗaya to saboda haka 'yan kasuwa dole suna nuna ƙorafi da kuma damuwa saboda wasu daga cikin kayayyakin da suke sayarwa suna samun amfani a bangare biyu da nan najeriya da can benin din yanzu yanayi ne na tsaro mai yiwuwa da zaran an kammala ko kuma su mahukuntan suka yi maganin wannan tarnaki din na tsaro don za su bude wayannan iyakoki kuma kasuwanci ci gaba da gudana tsakanin wayannan kasashe kawo yanzu dai jami'an tsaro ko kuma ita kanta gwamnatin Najeriya ta yi gum da bakinta game da rufe kan iyakokin na Najeriya da kasashe makwabta babin jibrin murya Amurka daga Lagos